اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدكم yau muna shida ga wata mai albarka watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1429 wanda ya zo biyar ga watan tara dubu biyu da takwas za mu shiga cikin sabuwar sura suratul ankabut wacce take kunshe da ayoyi guda 69 kuma a jerin ayoyi surori daga suratul fatiha ita ce sura ta 29 wannan sura makkiya ce a mafi rinjayen ƙauli duk da za mu kawo saɓanin malamai a kai tana bayani akan aƙida ta tauhidi kadaita Allah da bauta da kadaita manzon Allah da biyayya da kuma kyawun addinin musulunci da kuma haƙuri a hanyar wa'azi da da'awa da kuma darasi daga rayuwar annabawa kafin mu shiga akwai wani wanda ya zo zai karɓa addinin musulunci to kafin ya ƙaraso sai mu ci gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم ya الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون كما يدى مكي بياني وانا سورة سورة العنكبوت تنا مغانا أكان ko ta yi magana a kan wanda suka rike wani Allah sun riƙe iska kamar gidan gizo-gizo shi yasa ake kiranta sura mai magana a gizo-gizo ko saƙar gizo-gizo ko gidan gizo-gizo kuma mun ce a tartibin ƙur'ani ita ce sura ta ashirin da tara kuma tana da aya sittin da tara malamai sun yi saɓani har ƙauli hudu dangane ga wannan sura makiya ce ko madaniya mun yi bayani a baya abinda ake kira makki ko madani annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara goma sha uku a makka ana masa wahayi ya rayu shekara goma a madina ana masa wahayi wannan shi ya ba da shekara ashirin da uku na annabta kafin nan ya shekara arba'in a duniya in an haɗa shekararsa sittin da uku dindin ya koma zuwa ga Allah da kwana hudu ya rasu ranar sha ɗaya ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ranar litinin aka binne shi ranar talata sha uku ga watan rabiul awwal shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira sallallahu alaihi wasallam to surorin da suka sauka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kafin hijira su ake kira makkiya ko ayoyi ake kiransu makkiya surorin da suka sauka bayan hijira ko da a maka suka sauka ko a madina ana kiransu madaniya in surori ne makkiya in ma ayoyi ne wannan shine ƙauli na farko akan wannan magana masu ƙauli na biyu sun ce ana duba su ayoyin da wa suke magana idan ayoyin usulubinsu da maganarsu suna magana ne a yanayi na maka ko da mutanen maka to ko bayan hijira aka saukar da su ko kafin hijira ana kiransu surori ko ayoyi makiya haka dukkan sura ko ayan da take magana akan mutanen madina ko yanayi na madina ko kafin hijira ko bayan hijira ana kiranta sura ko aya madaniya masu kauli na uku suka ce a'a ana lura da gurin saukan ne ba kafin hijira ko bayan hijira ba duk ayar da ta sauka ko sura a maka ta sauka a ƙauyukan maka da gefen maka da cikin maka ko kafin hijira ko bayan hijira ko akan mutanen maka take magana ko akan mutanen madina ko a irin yanayin usulubin zaman maka ko usulubin zaman madina in dai bayan in dai a maka ne da kewayenta sunanta makiya ko aya ko sura haka wacce ta sauka a cikin madina kafin hijira ko bayan hijira tana magana akan mutanen makka ko mutanen madina in dai a madina da kewaye ta sauka to a gurinsu wannan sura ko aya sunanta madaniya wannan yasa aka yi kauli uku ko hudu dangane ga ita suratul ankabut malam aufi ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce dukka ayoyinta makiya ne gaba daya wannan shine malam hasan ya faɗa da malam ata'u da malam qatadatu da jabiru bin zaid haka malam muqatil yace a wata ruwayan ta abdullahi dan abbas ya ce dukkanin ta madaniya ce wanda malam hibatullah bin salama ya faɗa yace ta sauka ko kuma suka ce farkon ta zuwa aya goma sha ɗaya ta sauka ne a makka ragowan kuma duk madina ne wasu ko malaman suka akasta suka ce a'a surorin goman farko ne suka sauka a madina ragowan kuma duk maka ne amma ƙauli rajihi wannan sura ga baki ɗayanta ko da ta yi bayani akan yanayi na madina to dukkaninta ga baki ɗayanta makiya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam mun yi bayani akan wannan cewa akwai ƙauli ashirin akan fassara alif lam amma muka ce duk ƙaulin ba su da hujja face kawai cewa Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan sai dai mun ce tsokana ce ga larabawa masu fusaha masu takama da harshe da yare in sun isa su zo da kwatankwacin alkur'ani kuma hakan ya gagara an musu kalubale an musu fito na fito har kashi hudu suka kasa amsa kowane ɗaya daga ciki Allah ta'ala ya ce a hasiban nasu yanzu mutane suna zaton ko suna tsammanin an yi turaku a kyale su haka kawai an ya amanna dan sun ce mun yi imani sai a kyale su wahum la yuftanuna ba za a gwada su ba ba za a jarabce su ba dan a tantance nagartattu da marasa nagarta na'am ya dawo to ba sai wani karfana musu yana so zai shiga addinin musulunci tafke ya shigo to yana so zai shiga addinin musulunci ya gamsu da addinin musuluncin zai shiga musulunci tsakaninsa da Allah to zan gaya masa kalmar shahada da larabci sai ya faɗi yadda na faɗa in ya so sai a fassara masa abin da ta kunsa in ya yadda da wannan ya zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan kalma da ya faɗa ta mai da shi musulmi idan ya tsaya yi musuluncinsa tsakani da Allah Allah zai yafe masa duk abin da ya gabata na zunubansa da kai da dukkan musulmi da suke nan sun zama ɗaya ga 'yan kwamitin mu nan za su masa bayani akan abin kan wanda ya hau wanda ya shiga addinin musulunci abin da ya hau kansa Allah ya tabbatar da shi a addini me sunansa me sunansa ta samsa ai ba suna bane wani suna yake so a cikin sunan musulunci abdurrahman abdurrahman suna ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi suna mai kyau abdullahi ko abdurrahman da aka ka zama bawan Allah subhanahu wata'ala za a ci gaba da kiranka abdurrahman yanzu za ka je kai wanka kai aski kuma a gaya maka abubuwan da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci Allah ya tabbatar da kai ma albarka ahasiban nasu Allah ta'ala ya ce yanzu mutane suna zaton ko sun ɗauka an yi turaku za a ƙyale su an ya ƙulu amanna don sun ce sun yi imani da Allah wahum cewa su la yuftanuna ba za a jarabce su ba ba za a gwada su ba malamai sun yi bayani uku gane ga sababin saukar wannan aya ƙauli na farko wanda al'imamu tabari ya rawaito kamar yadda malam wahidi ya faɗa a cikin asbabun nuzul daga imamu sha'abi hadisi ne mursal isnadin sa da'ifi cewa lokacin da musulmi suka yi hijira sai suka rubuta wa ƴan uwansu da ke zaune a maka cewa ba za mu karɓi musuluncinku ba har sai kun yi hijira sai suka fito suka taho madina sai mushrikai suka tare su a hanya suka suka wato yi ɗauki ba daɗi a tsakaninsu har aka kashe wasu daga cikin musulmin wasu kuma suka sha suka je madina to shine wannan aya ta sauka ko ko malamai sun ce wannan aya ta sauka ne akan ammar bin yasir lokacin da aka kashe mahaifinsa yasir aka kashe mahaifiyarsa sumayya to saboda azaba da aka ɗanɗana mas shine wannan aya ta sauka kamar yadda abdullahi bin ubaid bin umair ya faɗa wanda Al'imamu imam tabari ya rawaito shi daga shi abdullahi bin ubaid bin umair kauli na uku suka ce ta sauka ne akan wani mutum da ake kiransa mihija maula umar bin khattab lokacin da aka kashe shi a badar sai mahaifiyarsa ta firgita ta razana da matarsa sai Allah ya saukar da wannan aya akan iyayen nasa da matarsa kamar yadda malam wahidi ya faɗa a cikin asbabun nuzul daga muqatil babu isnadi shi ko muqatil saqitur ruwaya ne ba a karɓar ruwayansa da haka wannan isnadin da'ifi ne Allah ta'ala ya ce wa laqad fatanna allazina min qablihim haƙiƙa mun jarabci ko mun gwada waɗanda suka gabace su a cikin imani fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku don Allah ta'ala ya san ya bayyanar da waɗanda suke da gaskiya a cikin imaninsu wala ya'lamanna Allahu kuma Allah ta'ala ya san su wane ne maƙaryata sani na bayyanar wa jama'a ba sani na wanda jahilci yake gabatarsa ba don Allah ta'ala ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun qabla an yakun Allah ya san abin da ya kasance da wanda zai kasance da wanda bai kasance ba da zai kasance yaya zai kasance kafin ya kasance Allah ya san da kasancewarsa to gwada imanin mutane sunna ce ta Allah ta'ala Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata yanzu kuna tsammani ko kuna sa rai za ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin tun Allah ta'ala bai tantance ya bayyanar da waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba da waɗanda suka yi hakuri ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul lazina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kuna sa ran za ku shiga aljanna tun abin da ya shafi wanda ya gabace ku bai shafe ku ba tsanance tsanance da wahala da rashin lafiya da cututtuka ya shafe su haka suka yi ta haƙuri har sai ka ji manzo yana cewa yaushe nasarar Allah za ta zo Allah ya ce nasara Allah tana nan tafi am hasibtum an tutraku kuna zaton za a kyale ku Allah ya ce ba za a kyale ku ba ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza al-khabisa min at-tayyib Allah ba zai ban mu'minai akan abin da kuke kai ba har sai ya tantance yan jabu kuma ya tantance masu kyau sai an ware bara gurbi in ka ce ka yi imani sai bala'i ya ta zuwa musifa ta ta zuwa Allah yana gwada kai daga ya da gaske kake imanin ko ko in bala'i ya same ka zaka koma da baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutumin da aka masa wato aka wahalar da shi a tafarkin Allah kamar yadda aka wahalar da ni babu wanda ya ga musifa a tafarkin Allah kamar yadda na gani sai na Aisha ta ya Rasulullah ka ku taba gamuwa da ranar da ta kai ta ɗa'ifa bala'i ranar Uhud bala'i ya ce kwarai ranar ta'if ya fita wa'azi aka sa mutane suka dinga jifansa da dutse aka yi masa jina-jina ya zo ya zauna a kan dutse jini na zuba sai ga mala'ika jibrilu sun sako da wani mala'ika su biyu daga sama ya ce Allah ya umarci wannan mala'ika ya maka biyayya shi kuma wannan mala'ikan shi yake sarrafa duwatsu in ka umarce shi ya jeho dutse akan maka duk su mutu zai jefa musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai wani wannan ina fata ko su musu musulunta ba Allah ya fitar daga cikin zuriyarsu wanda za su bautawa Allah to ko haka ya faru wasu suka musulunta wasu kuma Allah ta'ala ya fitar da musulmi ta zuriyarsu kamar al-walid bin al-mugira yana cikin manyan makiyan annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai Allah ya sa ɗansa na cikinsa Khalid bin Walid ya musulunta kamar ikramatu bin abi jahal yana cikin manyan makiya na musulunci amma sai ga ɗansa a abin nan kai abu jahil yana cikin manyan makiya musulunci sai ga ɗansa ikramatu bin abi jahalin yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kama asi dan wa'il yana cikin manyan makiya musulunci sai ga ɗansa ya musulunta amur bin al-as yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi bin ubay bin salul yana cikin manyan munafukan duniya amma akwai ɗansa abdullahi bin abdullahi bin ubay bin salul yana cikin manyan sahabban manzan Allah to haka na hatta abu lahabin akwai ɗansa utuba da ya musulunta to kun ga Allah ta'ala cikin ikonsa kenan habbabar abu jahil ma ta musulunta ta shiga addinin musulunci daga baya to shine Allah ta'ala yake gaya mana to wannan sahabi da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gindin Ka'aba ya ta da kai da wani mayafi ana kiransa kababu bin al-Arat yace ya Rasulullah ka ka nema mana taimako a wajen Allah an mana azaba an dake mu an mana wulakanci iri-iri roƙa mana Allah mana ya ɗaukan mana fansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi zaune yace to wanda suka gabace ku saboda imani za a ɗauki zarto a ɗora a kan tsakiyar kan mutum a dinga yanka shi har sai an raba shi tsagi biyu amma wannan bai sa ya ba addini ba ko a ɗauki magurjin ƙarfe a dinga kankaran namansa da fatarsa daga jikin ƙashinsa yana ihu yana kuka amma ba zai bar addini ba saboda wannan ya ce ku yi hakuri. Allah zai cika wannan addinin nasa har ta kai mutum zai ɗauko kayansa na kiwo daga san'a zuwa maut baya tsoron kowa sai Allah ko kuma kura an za ta taba masa tumakinsa amma baya tsoron kowa sai Allah to haka waɗannan bayan Allah aka ce musu azaba Ammar bin Yasir da babansa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya su suka fara shahada addinin musulunci babarsa Sumayya ita ce macen da ta fara shahada a musulunci akai akai da ita ta fita addinin musulunci ta ce taki aka dinga ɗanɗana mata azaba har sai da abu jahil ya kashe ta aka zo kan mijinta to ga matarka ta mutu kai ma za ka bi ta ko kuwa yace shi ma ya yadda ya bi matarsa su tafi aljanna dama annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake musu azaba ya wuce yace sabaran ala yasir fa inna mau'idakumul janna ku yi haƙuri ya ku iyalan yasir mako mako aljanna so da aka kashe uban aka kashe wato ainihin uwarsa sai ammar din ya rage aka yi masa azaba haka nan shi kabbabu bin al-arat karfe ake sawa a cikin wato makera sai yayi jajajir sai a dora mu a gadan baya sai ya huce haka bilal jansa ake kwararo kwararo a kwantar da shi akan yashin maka wanda dan tsananin zafi yashin maka in ka bunne rogo ko dankali ka bashi minti biyu zaka zo ka tara ya ku. to haka ake kwantar da bilal a ɗauko katon dutse a ɗora masa a ruwan ciki kalmar shahadan ma saboda bala'i ya kasa faɗa ca yake ahadun ahad ahadun ahadun ahadun haka aka dinga yawa bilal suka jure suka tsaya har Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci to Allah ta'ala ya ce laqad haƙiƙa fattannan lazina min qablihim fatannan lazina min qablihim mun jarabci mun gwada wanda suka gabace su fala ya alamanna akwai kira'an fala ulimanna sai Allah ya yi alama wa waɗanda suka yi gaskiya a gane su da alamarsu min Minal ilam ilam wato alama kenan wala yu'limanna al-kadhibina kuma sai Allah ya wa makaryata alama da za a gane ta da su ko wala yi ulimanna sai Allah ya sanarwa da waɗanda suke gaskiya makomarsu a cikin aljanna sai kuma Allah ta'ala ya sanarwa makaryata makomansu a cikin wuta tun kafin su mutu tsakanin ƙarya da gaskiya wato wani abu ne mai tsananin nisa kada mutum ya kuskura ya sabawa kansa ƙarya ba a son ƙarya a rayuwa in mutum ya zama makaryaci rayuwarsa ta zamo akan sikelin ƙarya maganarsa ƙarya tafiyarsa ƙarya abokan ƙarya shigar ƙarya rayuwar ƙarya kukan ƙarya dariyar ƙarya duk komai ya zama ƙarya to sai mutum ya zama cikin makaryata waɗanda ake musu albishir da shiga wuta in ko mutum ya zama mai gaskiya tafiyar gaskiya zaman gaskiya rayuwar gaskiya magana ka gaskiya aikin ka gaskiya ka tsaya tare da masu gaskiya ka bi gaskiya kai aikin gaskiya ka mutu akan gaskiya aka tashe ka aka yi ma hisabi zaka wuce gidan gaskiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bis sidiq fa inna sidika yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljanna wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yukutaba inda Allahi siddiqa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالله يسريمه Allah ta'ala ce am hasiban lazina ya'maluna sayyi'ati ko waɗanda suke aikata munanan laifuffuka suna zaton an yasbiquna za su tsere mun ba zan danke su ba ba zan kama su ba sa'a ma ya hakumuna tur da wannan hukunci da suke cewa za su tserewa Allah Allah ba zai kama su ba ina ko ina ka shiga sai Allah ya kamo ka na'am من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى من كان يرجو wanda yake tsoron liƙa Allah gamuwa da Allah kalmar raja a nan an fassara ta da tsoro ko man kana yarju wanda yake fatan yake kwaɗayin liƙa Allah gamuwa da Allah fa inna ajalallahi tabbas ajalin gamuwa da Allah la'atin mai zuwa ne babu kokwanto in ma baka je ba shi zai zo ya same ka wa huwa sami'u Allah shine mai ji kuma yana ji din kuma ji din siffa ce tasa al'alimu masani kuma yana da cikakken sani a shek usaimin Allah ya masa rahama a cikin littafinsa alƙawa'idul musula fi asma'illahi ta'ala wa sifatihil ula yace imani da sunayen Allah da sufofinsa yana wa mutum tasiri a rayuwarsa in ya gane ka'idodin da za su fassara masa sunayen na farko asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah duk masu kyau ne asma'ullahi ta'ala a alamun wa ausafun sunayen Allah sunaye ne kuma sunaye ne kuma sufofi ne asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umurin wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayn dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين suna Allah ba su da iyaka al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwal al-mailu biha amma yajibu fiha to sunayen Allah ta'ala mutum zai kudire abubuwa uku a cikin su na farko sunan ya tabbata ga Allah cewa sunansa as-sami'u sannan wa yasma'u yana ji sannan tasirin jin nasa a rayuwarka shine ka yadda duk abin da kake yi Allah yana jinka sannan al-alimu Allah sunansa masani sannan yana da sani kuma ka yarda a rayuwarka duk abin da kake Allah ya sani kenan an ce maka Allah ya ji ka ya san ka an tsoratar da kai kuma an kwadaitar da kai idan abin kirki kake aka ce Allah ya ganka ya ji ka kaga kenan ya ji abin kirkin ka ya san abin kirkin ka zai saka ma idan abin tsiya ake aka ce Allah ya ji ka ya ganka to nan kuma tsorata ka ake cewa Allah ya gafa mummunan nan da kake kuma ya san mummunan nan da kake kuma zai saka ma da mummunan da ka aikata wa man jahada wanda ya jihadi ya ɗauki ba daɗi wajen kare addinin Allah fa inna ma yujahidu li nafsihi yana yin jihadi ne don kansa kalman jihadi ana fassara ta da turanci holiwo amma kuskure ne struggle ya kamata a fassara ta da shi don shine ɗauki ba daɗi don tabbatar da manufa amma yaƙi ƙital shine holiwo shi ko jihadi ba ƙital ba ne shi jihadi abu ne da ya kunshi nau'i biyar na jihadi akwai aljihadul mali akwai aljihadu ta'alimi akwai aljihadu siyasi akwai aljihadu biliyat akwai kuma aljihadu bil lisan jihadi kashi biyar ne akwai aljihadu ta'alimi jihadin karantarwa a karantar da mutane addini alkur'ani a karantar da su sunna a karantar da su rayuwar annabi da tarihinsa da sahabbansa da waɗanda suka yi aiki na kwarai don su koyi da su wannan nau'i ne na jihadi a ta'alimi aljihadul mali kuma a fito da dukiya a gina masallatai da makarantu da santoci na karantar da addini a ɗauki nauyin 'ya'yan musulmi su fita ƙasashen waje su yi karatu guda biyu karatun addini da na zamani domin a samu ƙwararru a kowane fanni yadda addinin musulunci ba za a ƙare masa gori ko a jefe shi da talauci ba kuma wannan zamani ma da ilimi ake yaki duk abin da zaka ci nasara in baka da ilimi ba za ka iya tsara shi ba ku duba yadda harka information technology ta kai a duniya su Usama bin Laden da suke ta jihadi da ba su da information technology da yanzu Amurka ta gama da su amma duk su fito su isar da sako su kuya ba a gansu ba yau din nan ma sun yi kase sun aika aljazira kuma sun bace ba za a ƙara ganin su ba kuma sai wani abin ya faru to kagan ba su da ilimin addini ba su da ilimin zamani ba za su iya sanin me za su yi wa addinin ba kuma yaya zamanin nasu yake ba da haka masu cewa ka ai karatun addini da na zamani to cutar kansu suke in su suka ce ba za su yi ba dama wani yana can yana turin amalanki ba kowa ne yake karatu ba kowa ne ko baya yi ba duk wanda ka ji ya ce ya daina karatu to ina jin kari oba ce ta mai yawa ko ya rasa sponsorship ko ya rasa kaza ko ya rasa kaza sai ce ya daina karatu to daina amma je ka kai wani abu je ka ko dabino ka dinga sayawa a gefen titi ba an yi wannan ba a 79 lokacin da aka yi revolution din Iran aka fito da yan Muslim brothers aka ce a daina karatu suka dinga yayyaka takaddunsu wani ya kusa gama medicine wani ya kusa gama lo aka yayyaka takaddu wani ya siyar da kayansa ya sai jaki yana sai da dabino irin waɗannan na san mutum sama da arba'in amma yanzu ba wanda yake kan addinin baya kan rayuwa gaba ɗaya so da sun ɗauko abin da ba za su iya juriya ba kuma bai dace da zamanin ba da tafiya ta tafiya nauyi ya fara nauyi sai suka zama ba karatun addinin ba na zamanin ba gwagwarmayar addinin ba jihadin sun yi biyu babu ba ciki ba waje na san ire-iren tun daga 79 aka fara wannan yanzu ba ko ɗaya a hanya har akwai wanda wasu wasu ya kama shi in ya wanke rigarsa sai ya tsare ta wajen kakuda ya sauka ya saman najasa to da tsabar jihadi ya daina shan ruwan famfo wai ana cakuɗa shi da haram ya daina hawa titi ya daina kallon fitila wai karatu da fitila ma haramun ne saboda wai gwamnati kudinta akwai riba in kai karatu kuma karatun ba albarka wani irin tunani malin suka dinga yi suka ɗauko ra'ayin khawarij suka zo suka kasa yin addinin saboda sun rena na kowa su ma ƙarshe suka rena nasu suka yi ta kafurta junansu suka yi ta antaya ma junansu wuta ƙarshe suka yi babun baɗinu to dole ne yaƙi ɗan dabara ne irin zamanin da kake ciki zamanin da aka yi harbi da gwafato, to ce zamanin da aka yi harbi da kibiya kibiya ce yanzu ko da ake da samfarin sikat da asali hatu damaru shamil makaman kare dangi za ka yi wannan yakin zamanin ba ka da ilimin zamanin ba sai yi ba dole sai an samu ilimi mai zurfi in akwai wani abu da baka gane a cikin karatu ba yi mana tambaya mu warware ma in kana karatu ka gamu da wani ka ga cewa nan akwai kafirci kafirci yi mana bayani ai akwai khawarij mu'tazila a waye duk waɗannan kungiyoyi ne waɗanda suka shigo cikin addini da ra'ayukan da yafi na bokon bala'i amma ka ake ta tafiya da su san baka gane ba yi mana bayani zamu mu gaya maka yadda abin yake sai mu warware ma rubuta kawai ka ci jarabawa amma kai imani kaka yadda eh haka ake yi wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada ku yi shiru kan su gane ku sai kun yi karfi tukunna shine Allah ta'ala yace wa man jahada wanda ya jihadi yana daga ciki wani aljihadu siyasi buga jaridu mujallu kafafen watsa labarai ya zama muna da talabijin ta musulunci kun ga babu ita a Najeriya rediyo ta musulunci jarida ta musulunci mujalla ta musulunci santoci na tattara labarai website da za a dinga nuna duniya cewa ga matsayin musulunci a Najeriya ina yake to duk ku da wannan sai ku ce za ku daina karatu kun daina karatu kanku kuka yawa amma ba al'umma ba dan karatun ba za a daina ba kullum shiga ake ana neman admission din ma an rasa makiyinka yana karfi kai kana rauni ya zaka ci nasara da wani irin abu zaka yi amfani ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul mutawakkili amma ibnu al-qayyim yace da zai fita jihadi sai da yasa kwalkwali yasa riga yasa sulke yasa kwalkwali a kansa tare da Allah ta'ala ya ce masa fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah amma sai da ya sa kwalkwali ya sa sulke kuma ya rike makami da Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin alquwa anan yana nufin karfi na zamaninka. ka inda ana amfani da kibiya to yanzu ana amfani da muggan makamai ne na zamani kuma da zamanin ake sarrafa su fa inna ma yujahidu yana jihadi ne li nafsihi dan kansa inna allaha tabbas allah ta'ala laganiyun wadatacce ne anil alami na gabarin talikai mu abinda muke cewa ayi karatu da manufa mai kyau dalibai su tashi su yi karatu da manufa mai kyau ayi karatu mai zurfi na addini da na zamani muna bukatan masana addini masana zamani ko masu kishin addinin musulunci waɗanda nan gaba za su kame madafan iko a cikin ko'ina a harkokin rayuwa yadda ba ka da tsoro za a iya canza al'umma ɗin ta dawo kan musulunci ta kowace hanya. Amma ana rauni, ana rauni, ana lalacewa ba abin da kai kanka ba ka riƙe kanka ba, yaushe za ka riƙe wani. Wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na ƙwarai, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim lalle za mu kankare musu zunubansu wala najziyannahum kuma lalle za mu saka musu a Hassana mafi kyawu allazi kanu na wanda suka aikata sun aikata kaɗan sai a ba su da yawa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha na'am ووصينا الإنسان بوالديه husna. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلن لهم في الصالحين الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان mun yi wasiya ga ɗan adam ma'ana mun yi umarni cikakke ga ɗan adam biwalidaihi ga iyayensa husnan kyautatawa mun wa ɗan adam wasiya ya kyautata ma iyayensa hakika bayan Allah ta'ala da ya halicce ka wanda yake da haƙƙi ka bauta mashi kaɗai kaka haɗa shi da abokin tarayya da manzan Allah da ya aiko maka wanda yake da haƙoƙi guda biyar a kanka kai imani da shi ɗari bisa ɗari in ya ce ka yi ka yi na uku in ya ce ka bari ka bari na huɗu ka bauta wa Allah da shari'arsa na biyar ka so shi fiye da yadda kake son kowa a duniya gaba ɗaya to bayan waɗannan ba wani mai haƙƙi a kanka kamar iyayenka su ma iyayen uwa ta fi haƙƙi tana da haƙƙi uku haƙƙin ɗaukan ciki da wahalarsa haƙƙin haihuwa da wahalarta haƙƙin reno da wahalarsa shi ko uba yana da dunkulallen haƙƙi murgujeje guda ɗaya na farko shi ya auro uwar ya biya sadaki ya ci da ita ya ɗau nauyin cinta da shanta da tufafinta da wurin kwananta da ruwan shanta da dukkan abin da take bukata na rayuwa kai ma kuma ya zo ya ragon suna in an ce ba a da lafiya shi zai siyo magani shi zai biya kuɗin mota shi za a je asibiti a kawo kanwa komai sai a ce in gwami ko in an haihu an juye masa shi kuma ya ɗau nauyin wahala haka zai ta yi maganinka makarantarka abincinka abin shanka motsinka duka yana kuma nauyinsa shi kuma to shi yasa wanda duk ka ga bai albarka ba to bai kyautata iyayensa ba su ko iyaye ko ba musulmi bane Allah ya ce ka kyautata musu inda ba za ka yi musu biyayya ba kadai inda suka ce ka bar musulunci ko suka ce ka saba wa Allah a nan ne kadai Allah bai yadda ba amma duk abin da suka ce ɗeban ruwa kai kawo kuɗinka sai ka ɗebo wani mutum ya kawo ƙarar babansa wajen manzan Allah ya ce babana sai na tara kuɗi sai ya kwashe annabi ya ce to ai kai da kuɗin duk kayan babanka ne me dan babanka ya kwashe ma kuɗi ko nawa ka tara babanka ya kwashe shikenan ba wani abu in baba baba yace bari in je gidan ɗana in yo sata in yaje je halal ya ɗauko in dai na ɗan ne shi komai ya ci naka halal ne ka tara kuɗi za ka yi aure babanka ya ga akwatin sai ya ɗaiɗe <laughs> suke da yaka sake tara wasu ka ce ɗin baba an ɗiba in tara wasu ko baba ka ta ɗiba ba komai ban mata ta fi ƙarfin haka albarkarka da tsiranka da rayuwarka gaba ɗaya yana cikin kyautata musu saboda in mutum ya ga al'amari ya dame ya rikice to wallahi ya duba alakarsa da iyayensa ba ta yi kyau ba saboda ka kyautata iyayenka kai musu biyayya wani mutum ya zo ya ce za ni jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyayenka suna da rai ya ce duka biyun ya fa fihi ma fajahid je ka kai jihadin yi musu biyayya wani zai ce man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuk thumma man ummuk thumma man ummuk thumma man abuka da haka iyaye yana da kyau a mutunta su a darashta su an ce dalilin saukan wannan aya sa'ad bin abi waqas lokacin da ya musulunta uwarsa ana buga misali da shi wajen yi mata biyayya duk maka ba wanda yake wa babarsa biyayya kamar sa'ad bin abi waqas har in ana so a kwatanta wani sai a ce kai ka isa ka kamo sa'ad a wajen biyayya ga uwa sai kawai ya musulunta sai uwar ta ce sa'an naji an ce ka musulunta yace kwarai kuwa ta ce to ni na daina cin abinci na daina shan ruwa sai ka fita daga musulunci in ba haka ba in na mutu za a yi ta zagin ka a gari cewa kai ne wanda uwarka ta mutu da bakin cikin ka yace baba ki ci abinci ki sha ruwa wannan addinin da na shiga fa ba na gaske ba na wasa bane da gaske nake kuma wallahi ba zan fita ba ki yi hakuri tace ita a'a ta ƙi cin abinci kwana ɗaya ta ƙi cin abinci kwana biyu ta ƙi cin abinci kwana uku har sai da ya kai sai ana buɗe bakinta ana mata ɗura sa'ad ya ga uwan nan za ta mutu ya je ya same ta ya ce baba duk abin da kika sani ne miki biyayya wallahi zan yi amma banda in fita musulunci kin ga akan magana fita musulunci da kina da rai ɗari in ga ɗaya ya fita shu ɗaya biyu ya fita uku ya fita huɗu ya fita biyar shida in ga casa'in da tara saura ɗaya to wallahi ba zan fita addini ba sai dai ranki ya kare gaba ɗaya ta ce sa'ad abin naka da gaske ne ce kwarai kuwa ta ce to a ka abinci sai a ka abinci ta ce Shi ne Allah ta'ala ce wa in hadaka idan suka yi jayayya da kai ko suka matsa maka ko suka takura ma litushrika bi don kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da sani a kansa cewa ba kai ma baka da sani balle wani ba mu da sanin akwai wani wanda ya cancanci a bauta mata da gaskiya sai Allah in kuma akwai wanda ya sani ya gaya mana ashe kaga duk wanda ya shirka yayi ne akan abin da bai sani ba ba wani wanda ya cancanci a bauta mata da gaskiya sai Allah in ba akwai shi mu mu san shi ba in kuma akwai wanda ya san shi ya gaya mana shi fala tsayhuma anan kakkai musu biyayya a wajen shirka ilayya marji'ukum Allah ce makomaku tana gare ni fa unabbi'ukum in ba ku cikakken labari bima kuntum da abin da kuka kasance ta'amaluna kuna aikatawa wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na kwarai lanudkhilannahum Allah ce lalle za mu shigar da su fi salihina a cikin wato mutane na kwarai su ko mutane na kwarai yan aljanna ne in ka shiga cikin mutanen kwarai ai shikenan ka shiga aljanna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan faɗa fadkhuli fi ibadi kuli jannati na'am wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya billa. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين wannan ayoyi an yi kauli hudu dangane ga akan wa suka sauka kauli na farko an ce sun sauka ne akan muminai waɗanda Mushirikai suka fito da su ranar badar sun yi ridda suna ga kamar musulunci zai ci nasara ba zai ci nasara ba sai ko musuluncin ya ci nasara kamar yadda ikira mutiroto daga abdullahi dan abbas ko ta sauka ne akan wasu mutane da suka yi imani da baki idan bala'i ya shafe su ko musifa sai ka ji suna cewa kai addinin nan fa ban shigo shi ta dama ba wa minan nasu man ya abdullaha ala harfin ala harf fa in asabahu khairun itma'anna wa in asabatu fitnatun in qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin ko ta sauka ne akan wasu mutane munafikai waɗanda suke cewa sun yi imani idan aka cuce su suka ga ana cutar da su kuma sai su fasa yin musuluncin su koma zuwa ga shirka ko ta sauka ne akan wani mutum da ake kiransa Ayyash bin Abi Rabi'a ya musulunta sai ya ji tsoron ko na abu zai same shi akan iyalansa shine ya hijira aka sa ‘yan uwansa suka kamo shi aka zo aka ta gana masa azaba duka waɗannan imamu tabari ya rawaito sai dai dukkaninsu isnadinsu bai inganta ba abinda ma abinda kawai ya tabbata shine wa minan nasi daga cikin mutane manya ya kulu akwai mai cewa amanna billahi na yi imani na gasgata Allah fa iza uziya fillah idan aka cutar da shi fillah a cikin tafarkin Allah ko a cikin addinin Allah ko a hanyar Allah ja'ala fitnatan nasi sai ya sanya wannan fitina ta mutane da suka yi masa ka azabillah kamar daidai take da azaban Allah wacce za ta sa shi ya kwana ya bar addini wala in a nasrun min rabbika Allah ya ce idan kuma nasara ta zo min rabbika daga wajen Allah ta'ala mahaliccinka la yaqulunna za ka ji suna cewa inna kunna ma'akum lalle mu mun kasance tare da ku awalaisa awalaisa Allahu Allah ta'ala ya ce shin ba Allah bane bi a'lama mafi sani bima fi suduril alamin da abin da ke cikin kirazan dukkan halitta gaba daya dan kayi imani da baki ka boye kafirci a fili ai Allah ya san zuciyarka imani yan uwa shine tushen wato eh, eh, nasarar mutum a rayuwarsa da haka malamai suka ce imani a tsagoran harshen larabci yana nufin at-tasdiq wal iqrar wal i'tiraf abinda ka yadda da shi ka aminta da shi ka gaskata shi ka karbe shi ɗari bisa ɗari ba ka shakka a kansa sai a ce ka yi imani da shi at-tasdiq wal i'tiraf wal ah, wal iqrar a harshen a fassarar malamai kuma al-iqraru wal i'tirafu al-mustalzimu lil qabul wa akhbar lil'ahkam. Abin lil ahkam ke sanya ka ka gamsu ka yarda ka aminta ka karɓa? duk labarin da Allah ya bayar ka yarda gaskiya ne duk hukuncin da Allah ya zarta ka yarda adalci ne to ka zama mu'mini al-imanu yazidu wa yanqusu imani yana ƙaruwa, imani yana raguwa abubuwan da suke ƙara imani guda hudu ne na farko annazaru fi ayatin lahil kauniya wa shar'iyya bincike cikin ayoyin Allah na alqur'ani da ayoyin Allah na halitta suna ƙarawa mutum imani sannan ma'arifatul lahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi ƙara sanin Allah a cikin sunoninsa sufofinsa da sunayensa yana ƙara imani sannan kasaratu ta'at wa ihsanuha yawan ibada da kyautata ibada yana ƙara imani tarkul ma'asi li wajhillah barin sako don ganin girman Allah shi ma yana ƙarawa mutum imani abubuwan da suke tauye imani kuma guda hudu ne aljahalu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi idan mutum bai san Allah ba bai san sunayen Allah ba bai san sufofin Allah ba bai san girman Allah ba to sai zuciyarsa ta yi duhu sai kafirci ya shiga ciki sai ya lalace adabun na fi ayatin lahi shar'iyya wal kauniya rashin bincike da duba a cikin ayoyin Allah na alkur'ani da ayoyin Allah na halitta shi ma yana ragewa mutum imani sannan adamu ihsanil ibada rashin kyautata ibada da rashin yinta yana ragewa mutum imani sannan alma'asi aikata sako shi ma yana ragewa mutum imani wannan sune asbabu ziyadatil iman wa asbabu nuqsaniha lil imani khamsununat nunat al imanu qawlun bil lisani amalun bil arkani yazidu bi rahmani wa yanqusu bi imani abinda ka faɗa a zuciyarka na la illallah muhammadur rasulullah kudire wanda kai sunansa imani Allah cewa awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril amanu lalle Allah subhanahu yana sanin sanin bayyanarwa ga waɗanda suka yi imani na gaskiya kuma zai saka musu wala alamannan munafiqina kuma Allah ta'ala yana sanin sanin bayyanarwa ga munafikai yadda za a gane su shi munafinci shine mafi illa bayan shirka da ke bata dan adam ya jawo masa zama fiddarkil asfali minan nari munafinci kala goma sha ɗaya ne Allah ya raba mu da munafinci duka kala goma sha ɗaya ne guda shida a cikin zuciya yake guda shida a cikin ayyuka guda biyar a cikin ayyuka yake shi na zuciyar shi ne yake kai mutum wuta ya shiga har abada ba zai fita ba na ɗaya bugudun nabi jin haushin manzan Allah duk wanda yake jin haushin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya zo da musulunci ya zo da addini ya zo da gaskiya sai ƙiyayya annabi ta shiga zuciyarsa to wallahi ba shi ba aljanna har abada kuma kafiri ne na biyu bughd ba'd ma ja'a bihin nabi shashin kin kin da jin haushin shari'ar manzon Allah idan mutum haka kawai ya yana kyamar shari'ar musulunci baya son maganar addini to wannan shi ma yana da annifaqul i'tiqadi wanda ya mutu da wannan ba shi ba ba aljanna sannan na uku takazibun nabi ƙaryata manzon Allah wanda ya ƙaryata wani labari tabbatacce ko ya ƙaryata annabi ya ce duk abin da annabi ya zo da shi ba gaskiya bane ya kudura wannan a zuciyarsa to shi ma ya mutu da munafincin aƙida ba zai shiga aljanna ba har abada na hudu ƙaryata shashin abin da manzon Allah ya zo da shi takazibu ba'd ma ja'a bihin nabi ya ce na yadda duk abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne banda ɗaya to ya zama annifaqul itiqadi ba shi ba aljanna har abada sai ya yadda duka ko ya bari duka musulunci ko ka yi shi duka ko ka bar shi duka wannan shine annifaqul itiqadi guda hudu na biyar almasarra bin khifadul islam masu farin ciki da faduwar musulunci a ce maka musulunci bai ci nasara ba ka ji daɗi an je yaƙi musulunci bai nasara ba ka ji daɗi to in ka mutu da wannan jin daɗin a zuciyarka ba kai ba aljanna har abada sannan at-tahazzun birtifa'il islam aka ce ma musulunci ya ci nasara musulunci ya ɗaukaka sai ka ji zafi a zuciyarka ka mutu da jin zafin ɗaukakan musulunci to ka mutu da nifaqul itikadi ba kai ba aljanna har abada waɗannan su ne munafunci guda shida wanda duk da ka ji Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to irin wannan munafincin suke da shi ɗaya daga cikin shidan nan ne shine wanda Allah baya wa mai shi gafara sai dai in ya tuba kafin ya mutu shi ko guda biyar din shine wanda aka fi samun mutane da yawa suna yi da wuya ka gaba ka da ɗaya cikin biyar din arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha idza haddasa kadhaba mutumin da in zai zantar yana ƙarya wa iza wa'ada akhlafa in yayi alkawari yana sabawa wa iza atumina khana in an amince masa yana cin amana wa iza khasama fajara in ana fada da shi baya sulhu a ce amma sulhu da wanda ya ce ai ni da wani har abada ni ba na sulhu in na bata na bata kenan kai waye kada kake neman sulhu da Allah rigimar da ke gaban ka ai tafi karfin ka sannan wa iza ahada gadara mutumin da in yayi yarjejeniya yake yaudara to duk mai wannan siffofin guda biyar shi kuma munafuncinsa ba zai kai shi wuta dindindin ba amma ba zai ci dan karan duka in ba a yi masa afuwa ba to kuma da wuya ka rasa mu da wannan ɗayan kowa ya duba dan Allah a sikeli yana ƙarya yana saba alkawari in an amince masa ba dan cin amana ko dan kaɗan haka in ana rigima da shi yana yadda a yi sulhu dan take ko da matarsa ko da abokinsa ko da iyayensa ko da abin nan dinsa a ce zo a yi muku sulhu kace ni ba na sulhu in na bata na bata in na shirya na shirya kana yarda a yi muku sulhu sannan ba ka yaudara a san yaudara amsawa mutum za a yi abu kuma a dinga wasa da hankalinsa shine yaudara ba a ce masa e ba balle yarda ba ce masa a'a ba balle ya hakura sai a ta yawo da hankalinsa har dai ya gaji ya san cewa lalle wasa ake da tunaninsa sai ya hakura to mayaudari za a kafa mata tuta a karana alkiyama an rubuta yaudara a jikinta da haka za a gane shi duk wanda bai ga tutar na a kansa ba to bai yaudari kowa ba amma an kaga tuta a tsaye a tsakiyar kanka an rubuta yaudara da rana alkiyama da wannan za a gane mayaudara Allah ya tsare mu na'am وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثر أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا waɗanda suka kafirta suka faɗa lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani ittabi'u sabilana ku biyo tafarkinku ku biyo tafarkinmu ku bannaku. dama tafarki guda biyu ne wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi suka ce to ku banna ku hanyar ku dawo kan hanyar mu abdullahi dan mas'ud yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta hawlahu khututan wa qala haza sabili wa hazihi subul wa ala kulli sabilin min ha shaytanin yada unnasa nasa yace ga hanya ta dodar miƙaƙƙiya ce ba kwana wannan ku hanyoyi ne yan gutsatsiri ga sunan da yawa waɗanda duk ka su za su karkatar da kai ga barin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to ku ba hanya ta ku miƙe komai wahala za ta bulle da ku har aljanna to shi yasa wata ran tafarkin sai a dangana shi ga annabi saboda shi ya kawo shi sai ce kul hazihi sabili ad'u ila Allah ka ce wannan tafarki na ne ina kira zuwa ga Allah wata ran kuma a dangana wa muminan da suke kansa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sabilil mu'minina kun gana an ce tafarkin na muminai ne fal fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah nan kuma an ce sabilillah can sabili can sabilil mu'minin nan sabilillah to an an hada su sun zama guda uku su ake kira subul wato subulus salam subulus salam shi yasa aka sa subul as-salam aka idafa su zuwa ga salama wanda di ya bi Allah ya bi manzan Allah ya bi tafarkin muminai a kan hanya ɗaya yake ita hanya ɗayan nan kuma tana da hanyoyi da dama na sallah azumi zakka haji bin iyaye duk akan tafarki ɗaya ake waɗannan ai to su da ake su subulus salam tafarkin tsira ne gaba ɗayansu to shi ne suke ce musu ku biyo tafarkin mu wal nahmil khatayakum lalle za mu ɗauke muku dukkan sakuranku? wato ku biyo mu in akwai laifi mun ɗauke ba su san lahira ba ne kasa akwai masu faɗi wannan su ce aikata kon akwai laifi yana kaina wa ma hum bi hamilina min khatayahum min shay'in Allah ya ce su ba masu ɗauke musu wani abu ne daga cikin kusakuransu ba za su iya ɗauke musu zunubansu ba li ah, yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama wa min awzaril lazina yudillunahum bighairi ilm innahum lakadhibuna Allah ce lalle ƙarya suke yi ba za su iya ɗaukewa wani zunubi ba wala yahmilunna athqalahum Allah ya ce wallahi sai sun ɗauki zunubansu masu dankararren nauyi wa athqalan da kuma wani nauyin ma'a athqalihim tare da nauyinsu za a ɗora musu nauyin nasu nauyin da nauyin waɗanda suka ɓatar dama duk wanda ya kira zuwa ga bata yana da alhaki kuma yana da alhakin wanda ya batar kama wanda ya kira zuwa ga shirya yana da lada yana da ladan wanda ya shiryar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa adallu alal khairi ka fa'ilihi man da'a ila hudan kana lahu mislu ujuri man tabi'ahu wanda ya kira zuwa ga shirya yana da lada na adadin waɗanda suka bi shi wa man da'a ila dalalatin kana lahu ujuru man tabi'ahu wanda kuma ya yi kira zuwa ga ɓata to duk waɗanda ya ɓatar alhakinsu yana kansa ranar alkiyama bayan nasu kuma ga nasa da ya ɓatar da su shi yasa Allah ya tsare ka ka ɓatar da wani dan shi ma zai je ya ɓatar da wani kaga ya ƙara ma reshe shi ma je ya ɓatar da wani sai ga reshen ko ka tuba ma sai ka bi duk waɗancan ka dawo da su shi yasa bayyana barna ba abin da ya fi shi barna a cikin al'umma don ka faɗi barna wani ya je je aiki da ita kai ka halaka shi ya halaka to ranar da ka tuba sai ka nemo shi ka ce to fa na bar wannan abun kai ma ka bari sai ka tuba ka yi bayani illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan to kuma wani ba za ku ƙara haɗuwa da shi ba ya tafi shi ma tallan baka gan shi ba ma balle ka ce maka tuba ka bari to shi yasa kawai ka faɗi gaskiya kai tsaye ka ji tsoron kowa in an gane an bi sai ka samu lada in ba abu ba abin ma a baka ita gaskiya ya bata da nauyin da za ta wahalar da mai ita ko ka taba ganin mutum da kayan gaskiya niki niki ya rasa yadda zai da shi ko ka taba ji an ci kwalan mutum an ce yau ka ta kare ba a taba kamo mutum a ce me ya faru a ce gaskiyarsa ce ta kare ba in dai kaga an danko mutum to ƙarya ce ta kare saboda ita tana karewa amma gaskiya in dai zaka faɗe ta ka tsaya a kanta wallahi duk abin da ya jawo maka alheri ne ko da daɗi ko ba daɗi ko da samu ko da mutuwa ko da rai ko da ɗauri ko da kora ka tsaya akan gaskiya ko mutuwa kai ba a yarda ba sai ka mutu a ce Allahu akbar wanda ya ta gaya mana gaskiyar nan muka kiyar da yau kaga amfanin ta amma in ka gaya mutane ba daidai ba saboda su saurara ranar da suka gano ko ba daidai ba ne kuma an shiga rigima to yasa ka faɗi gaskiya ko a yarda ko ka a yarda ko a gane ko ka a gane ko a bika ko ka a bika kai dai faɗi gaskiya shi kuma Allah in ya isa wa da mutane suka gane gaskiyar ce zai ga sun taho akan gaskiyar kai ma sai su karfafa ka wajen faɗan gaskiyar ba kwane-kwane babu raɓe-raɓe to Allah ya ce wala yus'alunna kuma za a tambaye su su duka da waɗanda suka batar da wanda suka ɓatar da su yawmal qiyamati ranan alqiyama amma kanu Ga barin abin da yaftaruna suke kirkirawa na ƙarya ai min alkadhibi ala Allah azza wa jalla na ƙaryan da suke jingina wa Allah malam muqatil yace an qaulihim nahnu kufaha'u suka ce mu isassu ne bi kulli tabi'atin tusibuhum mu ne masu ishe muku duk wani bala'i da zai same ku in wato ainihin kun saba wa Allah to mu za mu ɗauke muku zunubin kuma ƙarya suke yi za a tambaye su ranar alkiyama akan wannan abin da suka faɗa na ƙarya cewa a yi babu laifi dama ɗayan uku ne ko ka cewa mutum yi da laifi amma laifin an yafe ma kai waye da zaka yafe wa wani ko ka ce yi ba laifi ko kuma ka ce yi na ɗauke laifin duk wannan ganganci ne kakka yadda ka cewa mutum ya yi sabo da wannan uku yi babu laifi kaga ka kore laifi ka halatta shi kenan ko ka ce yi da laifi amma an yafe ma kai waye da zaka yafe wa wani ko ka ce yi na yadda akwai laifin ko ba za a yafe ma ba amma na ɗauke ma duk wannan ukun ƙarya wa Allah ne wanda ya faɗi wannan sai tanadi kwandon ɗaukan musifu ranar alkiyama Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu to nan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barkatu ala Allah saka da akwai sanarwa sanarwa ta farko shine gobe insha Allah za a tafi garin Hashidu kamar yadda mala ya saba fi aka saba fita wato na wuke na sabar da ladi to gobe insha Allah za a tafi garin Hashidu saboda haka ke gayyatar jama'a zuwa wannan gagarumin wazi da malam zai gabatar kudin motar zuwa hashidu direbobi sun aiko 350 ne zuwa da dawa a garuruwa da ake fita wa'azi da can yan uwa suna himma ban san ko talauci ne ko karancin himma ba ne garuruwan da aka tsara guda bakwai da za a fita wa'azi gobe za a fara fita da can yan uwa sukan yi kokari ko da mutum ba zai je ba zai kawo kuɗin motar mutum biyar ko shida waɗanda za su je to wannan an shirya tafiya har da wani bambam da ina ne da ina ne duk za a je da haka a daure don Allah a fito sosai don a halarci waɗannan wa'azuzzuka domin suna ƙarfafa wa mutanen yankin da aka je ɗin gwiwa ko ba wani nauyi da ake ɗora musu don azumi ake ma ko ruwan sha ba a bukata so da aka a daure a fito wa'azi ne daga shekara sai shekara a daure ko mutum ba zai iya zuwa ba to ya ce ya turo mota ko ya ɗauki nauyin mota ne ko biyu a lissafa ma kuɗin motar shi yana da aikin da ba zai je ba amma zai iya ɗauka wani kuma zai je bai da halin zuwa wani yana da halin zuwa ko bai da lokacin zuwa to sai mai halin mai halin da bai da lokaci sai ya ɗauki nauyin mai lokacin da bashi da hali sai ya kawo kuɗi ya ce a ɗauki mota biyu uku zuwa da dawowa a biya a ajiye ta a gindin masallaci waɗanda suke da lokaci su zo su shiga a tafi wazi tare da su wannan yana da muhimmanci sosai Allah ya kawo da sallah ya ce a wa ɗan uwa da suka musulunta a yi masa addu'a shi da matarsa Allah ya ba su lafiya sai wani ɗan wurin da aka yi shi a cikin idda bai ba da duk ƴaƴan da aka haifa a wannan aure ba a haife su akan hanyar da ta dace ba an buga kuskure an tafka shi idda kuma kashi kashi ce akwai matar da take yin idda da tsarki ko da jini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun alkaru an fassara shi da tuhuru an fassara shi da haidu idan mace jini take sai ta yi jini uku ɗaya ya zo biyu ya zo na uku ya zo ko bai ɗauke ba ta gama idda in kuma da tuhuru ne sai ta yi jinin farko ta yi na biyu na ɗaya ya ɗauke na biyu ya ɗauke na ukun ma in ya zo sai ya ɗauke tukunna sannan za ta yi aure ko tana cikin jini na uku ba za ta yi aure ba sai ya ɗauke ta samu tsarki. daga nan take da damar ta je ta yi aure in kuma mai ciki ce to har sai tukunna ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna masu ciki inda su kuma su sauke in kuma ba mai ciki ba ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtu fa iddatuhunna thalathatu ashhur in kuma wacce ba ta da ciki ce ko ba ta jini sai ta yi wata uku in kuma mata aure ce wacce mijinta ya rasu sai ta yi wata hudu da kwana goma in ba ta da ciki zai wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan Ya yatarabbasna bi anfusihinna arba'a ta wa ashara in kuma mai ciki ce ta ma sai ta haihu in kuma yanzu haka ɗaura auren bata tare ba aka sake ta to shine bata da idda ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna fama lakum alayhinna min ta ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila yana su ne kashe-kashen mata guda biyar da haka idan mace bata ƙara idda ba ka ɗaura aure ko jini take ta yi ɗaya ta na biyu ya zo saura na uku sai aka ɗaura aure ko tana da ciki aka ɗaura aure to ai matan wani ce ma aka ɗaura aure a kanta domin lokacin da mace take yin idda to a matsayin matar wancan mijin take dan da za ta mutu a cikin iddar to za a ɗauki gadon mijin a bata ita ma za a ba shi gadonta shi yasa in mutum yana da mata hudu ya saki ɗaya to ba zai ƙara auro wata ta hudu ba har sai wannan ta ƙare idda a nan ne miji yake dakatawa ya shiga idda shi ma har sai waccan mata ta gama idda domin in ya auro ta hudu yanzu matansa biyar kenan ga mai iddarsa ga kuma uku to in ya ƙaro ɗaya kaga biyar kenan shi yasa a nan ne ma ba a yadda ya ƙara aure ba har sai ita ta gama idda ta fita duk da wasu yi saɓani akan in saki na uku ne ba tunda na uku babu komi ka ce duk da babu sukuna babu nafaka amma dai dole a jira ta yi idda tukunna sannan ta warware daga aurensa malami wannan tambaya ya ce ruwa aka yi ya rurrusa gidaje to sai gwamnati ta kawo taimako za ta raba shi da gidansa bai tafi ba sai shi ma ya sa sunansa aka bashi, shi na matsayin wannan kuɗi da ya karba in dai an ce wannan raban na maɗan da gidansu ya rushe ne kai kuma gidanka bai rushe ba abin da ya kasa sunanka ka karba ka cuta balbal alam wannan tambaya ya ce shi ne ya zabinci mutane da yawa a baya wasu daga cikinsu bai san ina za su haɗu ba wasu kuma suna nan yana ganin su amma ba shi da abin da zai biya su shi ne yake so malai ba shi shawaran ya zai kuma taimaka masa da addu'a Allah ya da shi to wannan alama ce ta alkhairi mutum ya yi ba daidai ba Allah ya taimake shi kafin ya mutu ma ya ga tuba wannan Allah ya so ka da alkhairi ma da ka gane dan ba kowa ne yake cutan mutane har ya gano cewa ya cuce su ya zai ya biya su ba kai da Allah ya taimake ka ka gane wanda Allah yana son ka da alkhairi tana ka muna yi ma fatan alheri da Allah ya kimsa maka wannan ka gane yi ba daidai ba kuma kake neman mafita shawaran mu shine ka ci gaba da aikin alheri kuma ka dinga roka musu gafara ka dinga roka musu gafara Allah ka ce Allah ka ji kan wani kai musu gafara duk bukatun su na alheri Allah ka biya musu don Allah yana biya musu wancan bukatun na alheri su kuma wannan abin zai dinga kwabewa a zuciyarsu wata rana an hadu sai a ce wani to tun da rayuwa ana haɗuwa kamata a dinga yafewa juna fan an haɗu don wata ran ba za a iya haɗuwa ba ce eh gaskiya haka ne to ni dai na yaje ce to ni sai na yi shawara kuma Da ai ai ba maganar shawara yafewa ake nan take to na yafe shi kenan duk komai da komai a dinga yafewa juna to sai a dinga tafiya haka kana bin su daidai daidai waɗanda kuma suka mutu in ka gane adadin abin Allah ya maka arziki sai ka dinga ware iya wannan adadin abin kana sadaka da shi da niyan Allah subhanahu wataala shi yasa ƙara fa ka saba wa Allah wata ran da ka ɗau haƙƙin jama'a so da shi Allah yana nan ko da yaushe baya bata baya mutuwa baya tafiya hmm. yana nan duk sanda ka gano Allah ya shirye da kai da kace to Allah tsakani na da kai ne na tuba ka yafe mu ba zan kara ba shikenan magana ta kare hmm. amma in mutane ne fa su sun mutu wasu ba su da afuwa wani ma sai ya ce to bai kai mun tukunna ga ya mun ji irin sa dan in san fadin sa da girman sa in ji ko irin wanda ake afuwa ne ko wanda ba afuwa ne to kaga an shiga tashin hankali to shi yasa daukan hakkin jama'a ba da dadi amma dai muna ma fatan alheri insha Allah Allah zai yafe maka in ma bu su yafe maka ba idan ka kyautata ibada da Allah sai Allah ya dauka taska ya biya su kai kuma iyafe ma ba shikenan ba rahama Allah ta fa haka fadi malam wannan tambaya yana cewa mahaifiyarsa ne ta rasu alhalin akwai bashin azumi a kanta na wasu shekaru wanda rashin lafiya hana ta ya hana ta ta yi kuma gashi har ta rasu bata warke ba balle ta biya shine tafiya matsayin azumi ai babu ramuwan wannan azumin domin rashin lafiyan ya ta sadu da mutuwar da ta warke ne ta sakaci ba ta rama ba shine malamai suka yi kauli biyu akan za ka rama mata ko ba za ka rama mata ba amma tun da rashin lafiyan ya ta tafiya ba ta samu lokacin ba har ta mutu ai ba wani sakaci da ta yi daga bangaranta na farko ba ta warke ba na biyu ta mutu a cikin biyun nan ba ta da ikon ko daya ta da ikon ta ba kanta lafiya ba ta da ikon ta ce kar ta mutu kenan kaga ba laifin laifinta bane abu ne na kaddara daga Allah sai dai ka ci gaba da mata addu'a Allah ya mata rahama amma ba sai ka biya wannan azumin ba malam wannan tambaya yana cewa jingina ne ba wani to da lokacin wa'adin yayi ya samu kudin ya kawo masa don ya karbi kayansa sai wancan ya karbi kudin da ya kawo masa ajiyar sai ga ya lalace sai ya ce masa to ba haka ya bashi ba lalle biya shi shi kuma ya cira abin da ya lalace saboda haka shi ya karbi kudin sa to ina matsayin wannan eh to dama idan aka ba da abin jingina mai lalacewa sai a dinga kula da shi kamar misali an ce in aka baka jinginan abin hawa kamar jaki mai rai kenan fa to sai ka dinga hawa kana ci da shi kana sha da shi in kuma ya ce a'a daure min abuna ni zan dinga kawo ci da sha kullum to shi shikenan sai ka daure ma sa amma idan abu ne wanda hawansa ne zai lalata shi ko sawa ne zai lalata to bai kamata ka sa ba don lokacin da kake sawa din nan kana sa riba a jikinka ne don sun ce wani aka baka abin jingina wai ko kwala ce ta rage a je masa ba haka ba ne in mutum ya baka abin jingina ai so yake idan bai kawo kuɗi ba a sai da wannan abun a biya ka kuɗinka ba wai ka dinga hawa kana mora ranar da ya kawo kuma ka ɗauki abin ka gama morewa kuma ka karɓi kuɗinka daidai sai dai idan kuwa lissafi za a dinga kana sawa a matsayin haya a cikin kuɗinka kamar yadda wani sahabi yana bin wani bashi sai ya zama kullum sai ya siyo lemo da ayaba ya kai gidansa shi kuma duk sanda ya zo ya ga alam ayaba da lemo din nan sai ya ce wa matansa wa ya kawo sai a ce wane ne da kake bi bayi sai ya ce to ku lissafa a kiyasta zai nawa ana kiyastawa yana rubutawa ana kiyasta yana rubutawa ran nan yayi sallama zai miko ya same shi a gida sai ya ce tsaya ka gama biya ce na gama biyan ne ai na kawo maka wannan ne da lallashe ka kai hakuri yace ni kuma lissafawa nake a kuɗi na suraka yau shine lissafi ya ka ka tafi da wannan ka gama biya na kuɗi na to kun ga haka ya kamata mutum ya zama don haka yanzu shi ya fi ka gaskiya akan sai ka bashi shi yadda ya baka malam da wannan tambaya ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam wani yake bin sa bashin kamar naira ɗari biyar amma ya kai kamar shekara shekaru kamar hudu zuwa shida balu na wannan naira ɗari biyar ɗin ya canja to zai iya biyan ɗari biyar ɗin ne daidai ko kuma ai dama an baka bashi ne don a taimaka ma shi bashi ba a wani lissafin cewa ya karu ko ya ragu in karuwa ya yi haka za ka bayar in raguwa ya yi in farashi ne ma ya tashi na kuɗin haka dai za ka bayar in sakkowa ma ya yi haka za ka bayar inda a ce kuɗin farashin su karyewa ya haka dai za ka bayar in farashin ne ya tashi ba za ka ce a koma kuma lissafin da a rage ba a'a dama ana ba mutum bashi ne dan a taimake shi ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ya ba wa dan uwansa bashi to Allah subhanahu wataala zai saka mata alheri in kuma ya bashi bashin sau biyu to kamar ya bashi wannan kuɗin ne sau ɗaya in ka ba mutum bashin dubu ɗaya da da ita ka ƙara mata dubu ɗaya da da ita to a wajen Allah ka bashi dubu ɗaya abinda za a rubuta akwai wani mutum ya ce ba shi da aikin alheri sai ba da bashi wata rana ya kwanta rashin lafiya sai ya ce ma yaransa ku kewaya cikin jama'a wanda nake bi bashi wanda ba a samu ba a ce na yafe masa ko ni ma Allah ya yafe mu sai Allah ya ce wa mala'ikuna kun ga bawa na yana aikin rahama ni na fi shi cancanta da nayi rahama ku shaida ni ma na yafe masa duk abin da ya mai in ya ya wuce aljanna saboda haka ba sai an lissafa an ga kimarsa ko yawa sama to masu neman addu'a kamar yadda aka saba muna roƙon Allah ya biya musu dukkan bukatunsu na alheri masu neman aure aiki interview jarabawa neman ilimi arziki hadda alkur'ani neman haihuwa duk da waɗannan bukatu ne da kowa ya rubuto muna fatan Allah ya biya masa bukata ta alkhairi da masu neman aure da masu neman zaman lafiya da ɗalibai da suke karatu a jami'o'i daban-daban muna musu fatan alheri Allah ya sa su yi ilimi mai amfani kuma su zama masu kishin addinin musulunci don su aiwatar da su wajen taimaka addini da al'umma akwai kuma waɗanda suke nema awa iyayensu addu'a da suka rasu to Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta masu ran kuma Allah ya bada zaman lafiya da alkhairi da musu biyayya da kyautata musu sai masu neman addu'a cewa an musu sace-sace Allah ta'ala ya shiri barayin ya sa su da musu da kayansu in ko ba su da da shi ba Allah mai musu da alheri su kuma Allah ya shirye su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب